hoto na talatin da hudu rashin lahiya ta shahi kowa tana samun kowa da wa'anda ke bin yesu da wa'anda ba su bin yesu diya suna izo mana in ba mu kula da jikinmu jikin da allah ya ba mu wataran ma ba mu samun isasshen abinci ruwan dauɗa suna iya sa mana ciwo ƙazanta da ruwan dauɗa tana kawo sabro wanda ke sa mana cuta amma wata ran malati yana zo mana in muna bin hanyar shaidan mai bin yesu mu ya kamata ya bisa malati in baka da lahiya kana iya tambayin yesu ya warkar da kai yesu allah ne mai girma yana iya warkar da kai yanzu kakka tafi wani boka kana iya tahiya likita ya kamata ka kula da shikinka da na iyalinka zunubi ma ai ciwo ne yesu yana warkar da malatin zunubi kahin duka wani malati